This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya yau Juma'a 4 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kan labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun buƙaci mazauna yankin kudancin Lebanon su fice daga gidajensu su koma yankin arewa yayin da Isra'ilar take ci gaba da kai farmaki ta ƙasa akan Hezbollah. sabon babban sakataren nato janar mark rutte ya ce kungiyar kawancen tana sana cewa ukraine tana da bukatun gaggawa a yakin da take yi a kan mamayar rasha yayin wata ziyarar da ya kai kif don tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky sannan barnar da guguwar helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi akan gaba a fagen yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a amurka kanin labaran duniyar kenan to rahotanni daga jihar Nijar Najeriya na cewa an gudanar da jana'izan mutum 31 da aka ciro su bayan hatsarin jirgin kwale-kwalen da ya faru a farkon makon nan to ko adadin mutum nawa ake ci gaba da nema so in ka hada 150 ga 31 kaga ana neman kusan 100 kenan ko kusan 100 da wani abu ake nema insha Allah sannan har ila yau za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta ce ta cire harajin gas da man diesel a wani mataki na sauƙaƙa wa jama'a matsalar tsadar rayuwa to sai dai ga dukkan alamu matakin bai gamsar da wasu ba gaskiya da al'ummar najeriya da suke bukata ba wani abin suke bukata ba bukatan su ne kawai a saukar da tallafin mai da aka sa muna cikin wahala manya manya mutane suke amfani da diesel din da suke aiki da su ba talaka ne talaka kan mai ruwan shi da abun nan muna kuma tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ke gabatarwa amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun yi wa mazauna garuruwa da ƙauyukan kudancin Lebanon kashedi a ranar Alhamis da su yi maza su fice daga gidajensu su koma yankin Arewa domin kada wani abu ya same su yayin da Isra'ilar take ci gaba da kai farmaki ta ƙasa akan Hezbollah. A shafin sada zumunta na manhajar X mai magana da yawun dakarun tsaron Isra'ila na IDF cikin harshen Larabci, Laftanar Kanar a Adrai ya gargadi mazauna yankuna da su koma yankin arewa da kogin awali domin su tsira da ransu ya yi gargadin cewa duk wani yunkurin kutsawa kudu zai zama da hadari dakarun isra'ila sun saki wani faifayin bidiyo da ya yi ikirarin cewa dakarunsu ne a sa'ad da suka kai farmaki kudancin labanan inda suka kai samame akan wasu da zummar dakilewa da lalata kayan cibiyoyin kungiyar mayakan hezbollah kamar yadda suka shaida a cikin wata sanarwar. rundunar ta idf ta faɗa a ranar alhamis cewa wani harin da isra'ila ta kai da jiragen yakinta ya kashe wani kwamandan hezbollah hadir al-shahabiyya jami'an lafiyar lebanon sun faɗa a ranar alhamis cewa wani harin saman da isra'ila ta kai ya faɗa wani gida inda mutane suke zama a beirut inda ya kashe mutane shida a sannan ya jikata wasu bakwai sabon babban sakataren nato janar mark root ya faɗa a ranar alhamis cewa Kungiyar ƙawancen tana sane cewa Ukraine tana da bukatun gaggawa a yakin da take yi akan mamayar Rasha. Yayin da ya kai ziyara Kiev don tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. root ya faɗa ma manema labarai cewa zuwa Ukraine yana da mahimmanci gare shi a wannan lokaci domin tabbatar wa ku al'ummar Ukraine da ma duk waɗanda suke kallo cewa NATO na goyon bayan Ukraine. root ya ce ya samu tattaunawa da Zelensky akan mahimman bangarori inda Ukraine take buƙatar ƙarin tallafi da kuma yadda kawayen neto suke aiki tare idan ganin sun samu biyan waɗannan bukatu sai dai kuma a ranar alhamis dubun da batan mutane ne a birnin berlin suka yi zanga-zanga a game da tallafin sojin da jamus take baiwa ukraine ɗaya daga cikin manyan bukatunsu shine jamus wacce ta kasance mamban kungiyar neto ta daina aikawa ukraine tallafin makamai barnar da guguwar helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi akan gaba a fagen yakin neman zaben shugaban kasa a amurka shugaba joe biden ya kai ziyara wasu yankunan da guguwar ta fi yin barna a wannan makon yayin da mataimakiyarsa kamala harris ta kai ziyara wasu sassan kasar da ke yankin kudu maso gabashin kasar a ranar litinin trump ya je georgia inda ya soki matakan da gwamnatin tarayyar take ɗauka don sauƙaƙawa waɗanda ibtila'in ya shafa a lokacin guguwar wacce ta hallaka aƙalla mutum 180. Dan takarar mataimakan wato ɗan takarar mataimakin shugaban kasa JD Van Zetten Walls sun yi tarayya akan buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai. Sai dai kuma Walls ya danganta guguwar da sauyin yanayi yana mai cewa guguwar ta ratsa yankunan da ƙarfin da ba a taɓa gani ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Rutani daga jihar Neja na cewa an gudanar da jana'izar mutum 31 da suka mutu sakamakon hatsarin jirgin kwale-kwale da ya auku a farkon makon nan. Yayin ake ci gaba da neman akalla mutum 100 ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina. tun a cikin daren ranar talatar da ta gabata ne dai jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da mutane sama da ɗari uku da suka fito daga garin sabuwar gwajibo ta jihar kwara a kan hanyarsu ta zuwa taro na wani maulidi a garin tsohuwar gwajibo da ke yankin ƙaramar hukumar makwa ta jihar niger shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Abdullahi Baba Ara ya ce an samu yin jana'izar mutane 31 da aka tsamu gawarwakinsu a ranar Alhamis ɗin nan. Bayan da aka samu mutane 150 da ransu yayin da gwanayen ninkaya ke ci gaba da aikin lalubo mutane sama da 100 a yanzu haka. A alal hakika zuwa yanzu dai mutane guda 150 su ne aka samu aka ceto da ransu wannan an ceto su da ransu alhamdulillah wayanda suka jikata kuma suka zanto babu ransu yanzu a halin yanzu ke gama gangan yanzu haka nan diddigi ya bamu nan ba kamar guda talatin su ne wayanda aka tsamo barai sun cika na'am to ko mutum nawa ake nema yanzu a cikin wannan ruwa halayi Nasiru a eh, situation an da aka ce jirgi ya dauke da kimanin mutane 300. An samo fiye da 150 da aka ceto su lahiya lau. Sannan nan wa'inda suka jikata wa'inda suka rasa rayukansu mun samu guda 31. So in ka hada 150 ga 31 kaga ana neman kusan 100 kenan ko kusan 100 da wani abu. Ake neman insha Allah. To shi ma dai shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke da gabar ruwa masu tashoshin samar da lantarki a Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri, ya ce sun bayar da cigiyar gawarwaki a sauran garuruwan da ke gabar wannan kogi na Niger. Eh, akwai ƙungiyar masu jiragen ruwa da ma'aikatan gwamnatin jiha da ma'aikatan haifa da ne ke can tare da mutanen gari domin ana atilla kuma an ba da cigiyar dawaki ko ina bakin ruwa saboda wani lokaci gawan na zuwa nisa. Kuna kaman fargaban ko ruwa ya wuce da wasu kenan. Eh kwarai da gaske ai saboda kaga volume na ruwan yana karuwa ne. To yanzu kaman su iyalan wayannan wayanda abun ya shafa akwai wani tallafi da ita hukuma ku ta kai koko dai ana shirin kaiwa koko ko da meye matsayin ku yanzu eh ana da yake ana bincike a samu makasudin mutum nawa ne aka samu bayanin rasuwar nasu da kuma yadda iyalansu suke Allah ya da kamar yadda muka saba dama da duk aka samu irin wannan to ma'aikatanmu suna ba da tallafi ga iyalan waɗanda aka bari. Tuni dai masu sharhi akan lamurra a Najeriya ke cike da fatar ganin hukumomin Najeriya sun ɗauki mataki mai ƙarfi da zai tunkari wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. rasha ta kammala shirin kiran wani taron kasashe a ranar juma'a don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi karfafa hulɗa da gwamnatin afghanistan wanda taliban ke jagoranta a fannonin siyasa tattalin arziki da yaƙi da ayyukan ta'addanci ministan harkokin waje amurkan muttaki zai halarci taron a matsayin babban bako a wani lamari da zai kasance karo na shida da shirin moscow format take tuntuɓa da afghanistan kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar wajen rasha maraya zakharova ta ruwaito a jajiberin ranar taron rasha ta kaddamar da shirin moscow format a 2017 sannan tun bayan nan ya zama wata kafar tattauna kalubalolin da suka addabi afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗita a ranar laraba zakharova ta faɗa wa manema labarai a babban birnin rasha cewa wakilai na musamman za su halarci taron daga china india iran kazakhstan kyrgyzstan pakistan tajikistan turkmenistan da uzbekistan jami'ai a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ba da rahoton mutuwar akalla mutum 23 bayan da wani kwale-kwale da ya yi lodi fiye da kima ya nutse a kogin kivu kimanin mita 100 daga gabar kogi daura da goma a yankin gabashin arewacin kivu jami'ai daga kungiyar raya kasashen kudancin afirka ta sadc sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an gano akalla gawarwaki 23 sannan an ceto mutum 40 bayan da kwale-kwalen ya kife a sa'ad da ya kusan karasawa tashar ruwa a kitutu a wajen birnin goma kwale-kwalen ya taso ne daga garin minova a gundumar kudancin kivu wasu fayafayen bidiyo da suka karaɗe kafafen sada zumunta sun nuna karara inda lodin da kwale-kwalen ya yi fiye da kima ya yi ta wato yayin da ya ratsa cikin ruwan a bidiyon an ga yadda kwale-kwalen ya karkace a gefe guda sannan ya kife a hankali labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To gwamnatin Najeriya ta ce ta fara daukan matakan cire harajin iskar gas da man diesel a wani mataki na sauƙaƙa wa jama'a matsalar tsadar rayuwa. sai dai wasu na ganin ba lallai bane wannan mataki ya yi tasiri a rayuwar talakan kasar kamar da za ku ji a wannan rahoto da rukayya bashi ta aiko mana daga abuja Gwamnatin kasar ta bayyana cewa cire harajin VAT da ta yi akan iskar gas man dizil da kuma na CNG zai sauƙaƙa lamura a cikin kasar. Mr. Wale Edun wanda shine ministan kuɗi ya ce wannan sabbin matakai da suka ɗauka za su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi. Mr. Edun ya ƙara da cewa matakan za su taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki sufuri da dai sauransu. 'yan najeriya dai na ganin daukar wannan matakai kadai ba za su kai su gaci ba sunana kefas filimon gaskiya abinda al'ummar najeriya abinda suke bukata ba wannan abin suke bukata ba bukatan su ne kawai a saukar da tallafin mai da aka sa muna cikin wahala muna cikin neman abin da a ci a sha manya manya mutane suke amfani da diesel din da suke aiki da su ba talaka bane talaka kan mai ruwan shi da abun nan sunana usman shitu mahuta wannan ba shine abin da ya fi damuwar al'ummar najeriya ba kuma ko da yake haka nan zai kawo sauki amma ba zai kawo irin saukin da al'umma suke bukata ba a halin yanzu sunana baffa haruna bajoga mafita shine a dawo da tallafin man fetur ba wai cire haraji na bad na bangaren iskar gas da manyan motoci masu aiki da latronin su wannan manyan motocin da suke amfani da latronin su nawa ne ma a Najeriya. Yakubu Ali Bulkadimka ɗaya ne daga cikin manyan dillalan albarkatun mayi ta Ipman ya ce cire harajin VAT da gwamnati ta yi ba zai sauko da farashin man dizil ko kuma iskar gas a ƙasar ba idan har ba a ɗauki mataki akan masu hana ruwa gudu ba. magana shi maganan saukin raga eh, vat ko tax ba zai kawo sauki ba maganan wai sauki babu don rage wani vat da tax babu mayan nan dama biyu ya zo wajen dubu da wani abu to ta ina za a samu sauki a cikin wani abu ba sauki saukin dama su cire hannunsu in sun sayarwa dangote crude oil su ce sayarwa kowa to mayan zai tafi da nisa kuma su ba kowa lasis wanda zai kawo waje ya kawo amma ba wani abun aka yi ba ba za su samu sauki ba sai dai masanan tattalin arziki irin su dr isa abdullahi kashere na jami'ar tarayya da ke kashere a jihar gombe na ganin cire harajin vat da gwamnati ta yi akan man diesel da iskar gas abu ne mai kyau kuma hakan zai sauƙaƙa hauhau farashi a ƙasar idan har gwamnati ta ajiye ƙwarya a gurbin ta. a zahirin magana idan an rage haraji to kenan farashin duk abin da aka rage haraji a kansa zai yi sauki tunda a kan kowane abin da ake sayarwa man fetur ne katin waya ne wutar lantarki ne a iskar gas akwai harajin gwamnati a kai wanda gwamnatin ta kara a kan farashin abin to kaga in ta rage yawan tsadar abin zai ragu to kuma in dai ya tabbata an yi wannan aiki kuma aka yi shi yadda ya dace bai zamanto mutanen ƙasa an yaudare su da kuma cewa za a yi wata manufa aka kiyi ba sannan kuma idan aka yi waɗanda suke hana ruwa gudu a ƙasa ba su sai abin sun ɓoye sun ƙara mishi kuɗi ya gagari talakawan ƙasa ba idan rijiya bata ba da ruwa goga ta hana ba to za a samu sauki a kan al'amura na cikin gida na najeriya 'yan najeriya dai na fatan gani a ƙasa ba wai a takarda ba rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ɗayan dare ne da kwata shida na safe kenan da kwata a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 sittin da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin manuniya manuniya jami'an gwamnati gaban kwamitin majalisar dattijan tare Nigeria da ke bincike ya kai matukar da 'yan majalisar ke ganin a gaskiya fasin gaji da wannan walawala. Da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa a nan dan aikan shugaban kasa ne. Goben ya ta kuma ba mai koran mu. Game da maganar matsalar tsaro a arewacin Najeriya kuwa shugabannin arewacin Najeriya ne ke cewa sallah ce kawai ake ta faman yi babu alwala. Yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar kamar yadda ake sai da gada a arewacin najeriya wanda bai kamata ba muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile shi kuwa shugaban wata kungiya a najeriya da ake kira one voice comrade abbas abdullahi ya kasai cewa yake hukumar custom a najeriya fa ta kawo wasu sauye-sauye da taba su ka iya yi wa kasar illa an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga kasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan abubuwan da kasa take da bukata da hanyoyin shige da fice na ƙasa musamman bodoji irin na sokoto kebbi da kuma ainihin lagos waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Come back. wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk asubahin juma'a bayan kun fito sallah. Shiri na ɗari da tamanin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da kan warware muku dukkanin wata ƙulla-ƙulla. Mai yiwuwa ƙullun kuma amma na ƙwanƙwasa ƙofar ƙwanƙwasar juna tsakanin jigajigan jam'iyyar PDP a ƙasa ya sa gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya goge ministan Abuja an yi da ya ce ya lura da ya fiye tsilla tsilla muna sa masa wuta ne shi ma zai samu to ya yi magana ne na fushi kuma shi ya samu muke na almara saboda bai kamata a mai da fushi da fushi ba mu ba mu abu saboda gaba saboda wani abu mu muka ce aboci kan mu haɗe ne kuma shi din ma muna fata zai duba cewa ba mun mun kishi bane abokin mu ne kuma dan uwan amma idan aka ce abu ba daidai bane ba daidai bane in aka ce abu haka yake ba a tsari to ba a tsari yake ba ba za ka ce a lokaci daya ka ce za ka zama akuya kuma ka zama rako ba ba za ka zama pdp ba ka zama apc dole ne a ɗauki matsaya. sai dai kuma shi shugaban kwamitin majalisar jan tare najen da ke bin diddikin yadda ake kashe kuɗin gwamnati sanata ahmad ali wadada daddagewa yake cewa a gaskiya alamu sun nuna akwai wata badakala. akwai ofisin accountant general akwai nigerian national petroleum company nnpc akwai ofis ɗin harajin kasa gaba ɗaya wato federal Revenue Service, akwai Nigerian Police Force da kanta, akwai Nigeria Immigration Service, a ma'aikatan shige da fita, akwai ayyukan wurinsu da suka ba wa kamfanoni suke yi, muna son musan menene yarjejeniya tsakaninsu da wayannan kamfanoni. Nawa ake samu wa gwamnati? Duka ba su nan. Akwai Ministry na Tsaro, Defense, wanda Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy ba ƙananan kuɗaɗe ake badawa ba. Ku zo ku yi bayani ku kare kanku ga maganan da Auditor General ya faɗi dukansu ba su zuwa. Kuma wannan kwamiti ba wai don ni ina shugabancin ta ba kwamiti ce da take da manya-manyan sanatoci a ƙarƙashin shugabanci na ina da tsofaffin gwamnoni biyar. Ina da tsofaffin 'yan majalisa irin su Abdul Lingi kwamiti ne da take a cike a ƙoshe da wanda suka kai suka san abin da suke yi to don me za ka mana wannan reni mu kuma ba 'yan aika ba ne da shugaban nnpc da shugaban nuprc da na immigration da duk wanda na lissafa a nan 'yan aikan shugaban kasa ne goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu game da maganar matsalar samun tsaro a arewacin nigeria kuwa tsohon kakakin rundunar sojan kasar nigeria brigadier general sani usman kuka sheka mai ritaya ne jaddar cewa a gaskiya fa akwai matsala kasa tana fama da matsala to amma arewacin najeriya ya fi ko'ina matsala musamman ma matsalar tsaro ta rashin aikin yi matasa matsalar tsaro da kuma rashin haɗin kai da sauransu ka yi magana akan matsalar makamai yadda ake sai da su a iyakokin najeriya me ya jawo hankalin ka eh, a hakikanin gaskiya wato abin ya wuce duk yadda kake zato matsalar tsaro ba dan komai ba saboda matsalar tsaron da ake da ita da kuma ganin cewar abin da ya kamata a yi ba a yi ba mutane sun ɗauki nauyin kare kansu to har ta kai ga yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gada a arewacin najeriya wanda bai kamata ba kai ka sani matsala irin waɗannan abubuwa idan aka ba da makami karɓo shi matsala ce to musamman ma kuma su makamai ka san abin da ake da su ko dai a jima wani ciwo ko kuma a halaka shi ko kuma a yi ɓanna to abin da ba mu so kenan dole ne na jawo hankalinmu kan waɗannan matsaloli da yadda za a ɗauki matakai na gaggawa a ga an yi maganin shi yadda arewa za a koma matsalar abinci matsalar tsaro matsalar zamantakewa duk za su kau. Shi kuwa kakakin kungiyar tuntuɓa tarihocin Najeriya ACF Farfesa Muhammad Tukur Baba cewa yake gwamnonin arewacin Najeriya ma fa suna da rawar da za su taka wajen magance matsalar tsaron da ta jefa Najeriya cikin wahala. Tsarin mulki ya ƙayyade abin da gwamna zai iya yi a kan tsaro don bai da rundunan sojoji da sauransu amma duk da haka mun kira kira gwamnonin nan su matsa shugaban kasa su ne ke ƙauyuka su ne ke jihohi su ne ke zaune da mutane su ne ke zaune da rashin tsaro don haka muna kira kullum muna jaddada musu muna nadatawa su tuna wa shugaban kasa ga abin da jihohin su ke ciki kuma muna so su haɗa kai ya kasance suna magana da baki ɗaya abin da ke faruwa a benue shi ke faruwa a katsina shi ke faruwa a sokoto shi ya tabarbare a zamfara to kaga kuwa shi ya zo ya shiga niger don haka dole dole a haɗa kai duk matakai da aka ɗauka a katsina dole a ɗauka a naija dole a ɗauka a zamfara dole a ɗauka a sokoto in ba haka ba matsalolin za su yi ta tashi ne daga wannan jiha su je wannan jiha in an kore su nan su yi muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk ɗan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile duk wani abin nan nasa game da ayyukan hukumar shige da fice a najeriya wato kastam kuwa shugaban wata kungiya mai suna one voice comrade abbas abdullahi ya haka sai ne ke cewa hukumar ta kawo sauye-sauyen da kowa ke ta madalla. One Boys Development Initiative kungiya ce wacce take raji akan kare martaba da kuma jan hankalin gwamnati akan dukkan al'amari da ya shafi gina al'umma gina ƙasa da kuma jan hankali akan abubuwan da ya dace a takaice mun wannan zama ne musamman domin mu kira ga mai girma shugaban ƙasa bola ahmad da ya duba akan tsari na gudanarwa akan abin da ya shafi ayyukan kwastam tun daga lokacin da mai girma shugaban kasa ya ayyana ah, controller general mr bashir adewale adeniyi a matsayinsa na shugaba na kwastam an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga ƙasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata da abin da ya shafi sa ido da inganta tsaro akan abin da ya shafi bodoji da hanyoyin shige da fice na ƙasa musamman bodoji irin na sokoto kebbi da kuma ainihin Legas ba da baya ga haka ya samar da wani yunkuri wanda yake na tallafa al'umma ta ƙasa musamman cewa idan an samar da kayan abinci a sayar da su ga mabukata domin mai domin a tallafa shirin shugaban ƙasa wajen samar da abinci ga kowa da kowa Wanda yana daga cikin abin da ya ja hankalinmu muke kira ga shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu duba da irin yadda wannan kwamiti a ƙarƙashin tg mr adewale aka yi wannan samun ci gaba to ya zama na wajibi da a duba yiwuwar yadda za a ƙara lokacinsu na aiki domin mai domin a ci gaba da samun wanzuwar wannan tattalin arziki na najeriya yana ƙara samuwa ta hanyar shige da fice. a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda haka dole mu rinka jaddada musu kada su shagala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 966 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne ake zargin suna danne kuɗi malala. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zama ku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Tama da yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana Fani bin Saleh ni ne darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na ƙungiyar fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan wa musulmi a ci gaba da addu'a wasu alaikum ta yanzu kuma sai labarai a takaice sojojin isra'ila sun yi wa mazauna garuruwa da ƙauyukan kudancin lebanon kashedi a ranar alhamis da su yi maza su fice daga gidajensu su koma yankin arewa domin kada wani abu ya same su yayin da isra'ilar take ci gaba da kai farmaki ta ƙasa a kan hezbollah sabon babban sakataren nato janar mark root ya faɗa a ranar alhamis cewa ƙungiyar ƙawancen tana sane cewa ukraine tana da bukatun gaggawa a yakin da take yi akan mamayar rasha yayin da ya kai ziyara kif don tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky barnar da guguwar helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi a kan gaba a fagen yakin neman zaben shugaban kasa a amurka shugaba joe biden ya kai ziyara wasu yankuna da guguwar ta fi yin barna a wannan makon yayin da mataimakiyarsa kamala harris ta kai ziyara wasu sassan kasar da ke yankin kudu maso gabashin kasar Rasha ta kammala shirin kiran wani taron kasashe a ranar Juma'a don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi karfafa hulɗa da gwamnatin Afghanistan da Taliban take jagoranta ta fannonin siyasa tattan ta'addanci. Ministan harkokin waje Amir Khan Muttaki zai halarci taron a matsayin babban bako a wani lamari da zai kasance karo na shida da shirin Moscow format take tuntuɓa da Afghanistan. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu amma da karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai agogon Ghana za ku ji maimaicin shirin. Kada manta muna nan a yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika har ila yau muna nan a Facebook, X, Instagram da ma youtube idan kuna neman labarai da dumudumin su yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa da kuma dadi balawai da haɗa mana shirin sai injiniyan mu zubair ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya